Uh... بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahma, mai jinƙayi. babu tilastawa game da shiga addinin musulunci hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da allah to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa allah kuwa mai ji ne masani ne allah shi ne. majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadaƙallahul aliyul azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Aminu Ibrahim Kyawa ke muku sallama kuma zai kan da ku a cikin shirin. Ga kuma jerin abubuwan da za mu gabatar muku a cikin shirin namu. Da farko dai, kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin nan na ko kun san tare da Abdullahi Sadu Katsina wanda ya tuhumin batutuwa suka faru a rana mai kamar irin ta yau a tarihi. Daga nan sai mu kawo muku shirin na koyon harshen Farisanci. Bayan shi kuma sai mu kawo muku shirin na wato don matasa. Daga shi kuwa sai shirin nan da ya shafi kiwon lafiya wanda yake bayani kan batun da su shafi kiwon lafiya. Daga nan kuma sai mu kawo muku shirin na wato kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Daga ƙarshe kuma magare shirin namu da kawo muku shirin na muryoyin masu saurare da fatan masu yin zama kuma za su daɗin shirin. To madalla ga labaran duniya farko muhimman su Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya kai ziyara ƙasar Rasha da wani tattaunawa kan muhimman batutuwa. Shugaban ƙungiyar Ansarullah na ƙasar Yaman ya kira ga al'ummar musulmi su mataki kan cin zarafin alkur'ani a ƙasar Amurka. kasar venezuela ta kai kara gaban kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya kan kwace tanakar manta da kasar amurka ta yi yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar iran ya kai ziyara kasar rasha domin tattaunawa kan muhimman batutuwa rahotanni sun bayyana cewa ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya isa birnin moscow tare da muhimmiyar tawaga da ke mara masa baya inda su tattauna da mahukuntan ƙasar rasha kan mutuwa da suka shafi dangantaka da ke tsakaninsu wannan ziyara tana nuna irin muhimmancin haɗin kai tsakanin iran da rasha a lokacin da ake samun canjin yanayi da kuma ƙalubalen da ake fuskanta na ƙasa da ƙasa a lokacin ziyarar tasa ana an tsara cewa arakci zai gana da sargi lavrov ministan harkokin wajen ƙasar ta rasha inda su tattauna kan batun da ke da alaƙa dangantakar su da kuma batutuwa da ƙasashen biyu suka yi tarayya a kai. Shugaban wato ƙungiyar Ansarullah na ƙasar Yemen ya yi kira ga al'ummar musulmi da su ɗauki mataki kan cin zarafin Alƙur'ani mai girma a ƙasar Amurka. Shugaban ƙungiyar Ansarullah ta ƙasar Yemen Abdulmalik Alhusi ya yi tur da cin zarafin alkur'ani mai girma da aka yi a baya-bayan na ƙasar amurka inda ya kira ga dukkan musulmin duniya su ɗauki tsawaran matakai don kare martabar shi a cikin bayanan da ya yi a jiya talata ya bayyana cin zarafin a matsayin babban laifi kan addini mafi girma a faɗin ƙasa ya da cewa wannan bangare ne na yakin da ake yi da musulunci da ƙasar amurka ke jagoranta tare da birtaniya isra'ila da sauran ƙawayensu a gabashi da yammacin duniya Hosi ya yi gaɗin cewa rashin kulawa da yin shiru kan irin wannan cin mutunci yana ƙarfafa maƙiya ne kuma yana nuna rauni na ko kuma yana nuna irin raunin musulunci yana nuna irin raunin da musulmi suka yi a ɓangaren imani da aƙida da kuma martabarsu. Da ƙarshe shugaban ya kira ga dukkan al'ummar Yaman da su gudanar da gagarumar zanga-zanga a ranar Juma'a mai zuwa domin kare martabar Alƙur'ani mai tsarki da sauran wurare masu tsarki na musulunci da kuma wato nuna goyon bayansu ga al'ummar falastinu ƙasar venezuela ta kai ziyara ko kuma ta kai ƙara gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kan kwace mata tankar mai da haramta da wato amurka ta yi misakin wajen ƙasar venezuela ivan gil ya bayyana cewa sun kai sun aike da wasiƙar koke ga kwamitin Tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda a ciki suka yi tur da kwace tankar man Venezuela da kasar Amurka ta yi. Babban jami'i na Venezuela, babban jami'in na kasar Venezuela ya ce, ƙasarsa za ta ci gaba da yin amfani da haƙƙinta na kare martabar ƙasarta ta hanyar doka har sai ta ƙarfi ko kuma har sai ta karɓi haƙƙinta da kuma tallata hajarta. A ranar Laraba ta gabata ne shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce dakarunsu sun kwace iko da tankar mai wadda ake sa ran tana ɗauke da gangar mai akalla miliyan biyu kuma muna sa ran za mu riƙe man fetur ɗin sai dai gwamnatin caracas ta yi tur da wannan mataki tare da bayyana shi a matsayin babbar sata ta kuma ci gaba da cewa man fetur da makamashi na al'ummar venezuela ne kuma ta yi tur da matakin washington na wato kwace musu haƙƙi da ƙarfin soji. To masu ware kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Iran ta gayyaci jakadan Cyprus a nan ƙasar Tehran, wato a nan birnin Tehran kan kalaman da ya yi kan tsibirin nan guda uku. Rotanni sun bayyana cewa Iran ta kiraye jakadan kasar Cyprus a nan birnin Tehran domin nuna matuƙar rashin jin daɗinta game da kalaman baya-bayan nan da ƙasar ta yi kan martabar kasar Iran musamman kan tsibiran nan guda uku wato wanda suke tekun fasha. Ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran ta kira jakadan Cyprus a Tehran Petros Nakozis a jiya talata ne bayan da suka fitar da wani bayani na haɗin gwiwa da haɗe dawar larabawa na Iran da suka yi kan tsibiran nan da ke tekun fasha wato tumbu babba da tumbu ƙarami da kuma abu musa. Tsibiran guda uku a wani bangare ne na kasar Iran, wani bangare ne na kasar Iran wanda tarihi ya tabbatar da su da babu jayayya a kai da ma wasu takardu da ke nuna da ke hannun kasar Iran da kuma wasu bangarori a duniya. Amma duk da haka, haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ci gaba da kirarin a kan tsibiran. Tsibiran sun kasance ƙarƙashin ikon Birtaniya a shekara ta 1921 sai dai a ranar talatin ga watan nuwamban shekara ta kwanaki biyu bayan bayan ficewarta haɗaɗɗiyar dawar larabawa ta zama dunkulalliyar ƙasa a hukumance kuma aka tabbatar da ikon mallakar tsibiran ga ƙasar iran mafarkin najeriya na wato zuwa gab da tabbata na halartar gasar cin kofin duniya da za a yi a shekara mai zuwa Imirika ya kai mu. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya ta tabbatar da cewa ta fara bincike kan zargin amfani da ɗan wasa da bai cancanta ba a wasan da Najeriya ta buga da ƙasar demokuraɗiyyar Congo a lokacin wasannin neman gurbin shiga gasar ta cin kofin duniya ta FIFA ta shekara ta 2026. Wani abu da zai iya sake buɗe hanyar Najeriya na zuwa gasar da za a buga a ƙasashen Amurka Kanada da kuma ƙasar Mexico. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta fitar da Najeriya da gasar neman gurbin shiga gasar cin kofin Afirka a watan Nuwamba bayan ta yi nasara a bugun finalti na daga kai sai mai tsaron gida da ci hudu da uku a Maroko. Sakamakon da ya fi ko kuma sakamakon da ya kawo ƙarshen fatan Sufa Eagles na zuwa gasar cin kofin duniya na FIFA. rahotanni sun nuna cewa tsakanin 'yan wasan demokuraɗiyar congo shida zuwa tara wanda suka amince su canza ƙasar su canza ƙasar da suke wakilta zuwa ƙasar congo ba su cika ƙa'idojin cancantar doka ta congo ta tanada ba kafin su wakilci ƙasar duk da cewa fifa ta ce ta wanke 'yan wasan ne bisa ga cewa suna da fasfo na congo masu inganci ana zargin sun kasa soke fason ƙasar da suka tabbata ko kuma suka taɓa taka leda a shekarun ƙuruciya a baya wanda hakan ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar da ke tsakiyar afirka wadda ba ta yarda da ɗan wasa ya yi amfani da fasfo biyu ba to ba saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara yanzu kuma sai a dakaci shirinmu na gaba wanda za mu gabatar muku da shirin na kokun san tare da abdullahi salihu katsina ai saurare lafiya To madalla yanzu kuma sai a saurari shirin na kokun san tare da Abdullahi Salo Katsina. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba goma ga watan Disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan jumada thani na shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari da ashirin da tara da suka gabata rana irin ta yau goma ga watan disamban shekara ta alif ɗaya takwas da casa'in da shida alfred bernhard nobel wani masanin ilimin kimiyya na sanadarai ɗan ƙasar sweden ya rasu an haifi nobel a shekara ta alif ɗaya takwas da talatin da uku sannan kuma tun yana matashi ya koma a ƙasar rasha da zama a can ya yi karatu ya kuma shiga bincike har ya gano sanadarin dynamite wanda ake har hada bambamai da shi wanda kuma za a iya yin amfani da shi a hanyoyi daban-daban wanda mutane za su amfana maimakon yin amfani da wannan sanadari ta hanyar da ta ce domin ci gaban dan adam an koma ana har hada bambamai da shi sannan ana kashe dan adam da shi wanda hakan bai yi wa nobel daɗi ba wannan ya sanya lokacin mutuwarsa ya yi wasiya da cewa kamfanin da ya mallaka su fitar da dala miliyan guda kowace shekara su bayar da ita ga wani mutum wanda ya fice ta fuskacin raya harkoki na ilimi da kuma samar da sulhu a duniya amma siyasar kasashen yammacin duniya ta mamaye wannan kyauta ta nobel inda a halin yanzu ana bayar da wannan kyauta ga mutane waɗanda suka fi kowa tafka barna har ma da kisan bil adama a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da sa gabata a rana irin ta yau goma ga watan disamban shekara ta 1948 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da ƙudurin kare haƙƙoƙin bil'adama a duniya kafin wani lokacin da ya majalisar ɗinkin duniya ta kafa kwamiti na musamman domin yin nazari akan abin da wasu ƙasashen yammacin turai suka fahimta a matsayin cewa shine haƙƙin bil'adama da kuma yadda za a kare shi a wannan duniya daga ƙarshe da majalisar ɗinkin duniya ta amince da mahangar turawan yamma akan abin da suke ganin cewa shi ne haƙƙin bil'adama a matsayin ma'auni na kare haƙƙin ɗan adam duk da sha dai hakan ya yi hannun riga da korowa ta addinai daban-daban waɗanda suke a duniya da kuma al'adu na mafi yawan al'ummomin duniya da hakan ya haɗa har da addinin kirista wanda mafi yawan ƙasashen turai suke rai cewa suna bin sa kamar da kuma mutum hakkin ɗan adam ya zama wani makami na siyasa ga hannun ƙasashen turai domin cin zarafin sauran ƙasashe waɗanda ba su ɗasawa da su da sunan kada hakkin ɗan adam masu saurare ko kun san cewa shekaru 827 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan disamban shekara ta 1198 ibn rushd fitaccen malamin falsafa masanin fikihu kuma masanin ilimin likitanci ya rasu. an haifi abu walid muhammad bin ahmad bin muhammad bin rushd wanda daga baya ake masa lakabi da ibn rushd a shekara ta 520 bayan hijira wato shekara ta 1126 na hijira miladiya a garin kwartaba na kasar andalus ganin kuma ibn rushd ya kware matuka a bangaren ilimin kalam sannan kuma fitaccen malamin falsafa ne wanda kuma yana da mahangasa ta falsafa wadda ake kira da orichism a yammacin duniya wanda za a iya fassara wannan mahanga da cewa ita ce makarantar ibn rashid wadda suke kira da school of ibn rashid yana kokarin daidaita falsafar aristotle zuwa musulunci saboda aristotle da falsafarsa sun birge shi matuka ka'idar fahimta da tunanin ibn rashid da akidar hankali ana iya ɗaukar su a matsayin ɗaya daga cikin muhimman nasarorin tunanin falsafa na ibn rashid saboda aƙidar sa ne aka tilasta masa yin gudun hijira daga darul khalifa zuwa wani ƙauye da ke cikin kurɗaba bisa umarnin halifa musulmi na lokacin abu yusuf ya rasu bayan wani lokaci saboda rashin lafiya da kuma kunci da ya shiga sakamakon gudun hijira ya rasu a ranar goma ga watan disamba na shekara ta dubu da da da casa'in 1198 miladiya. masu rarrai ko sun cewa shekaru 70 da suka gabata a ranar irin ta yau Ayatollah Sayyid Abul Hussein Sharafuddin Al-Amili babban malamin addinin musulunci ya rasu an haife shi a shekara ta 1290 bayan hijira a garin Kazmen daya daga cikin garuruwan ƙasar Iraki kuma a ƙarshe dai ya tafi karatu a yankin Jabal Amil na ƙasar Lebanon inda ya gudanar da ayyuka daban-daban na ilimi da kuma karantarwa wani babban malamin addinin musulunci ya yi ayyuka masu tarin yawa da kima a duniyar musulunci ya kasance mai kira zuwa ga haɗin kai a tsakanin al'ummomi na duniya sannan kuma yana ƙarfafa haɗin kan musulmi da kuma yin aiki a matsayin tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya domin cimma wannan buri da manufa ya shiga tuntuɓar malamai daga dukkanin ɓangarori na musulmi domin samar da yanayi wanda zai ba da damar haɗa kai da kuma yin aiki akan abubuwa waɗanda nasi ya haɗa al'ummar musulmi akan su wuri guda da kuma barin saɓani ya zama lamari na gefe wanda malamai za su yi tattaunawa ta ilimi a kansa. said abdulhussein sharfuddin al'amidi ya samu gagarumin nasara a wannan kokari nasa domin kowa ya iya jawo manyan malamai daga dukkanin bangarori na shi'a da sunna wajen haɗuwa akan abubuwa da musulunci ya haɗa su kamar yadda kuma ya yi musar ko masu tarin yawa da manyan malamai na cibiyar azhar baga kuma ya gamsar da malamai daban-daban da hakan ya haɗa har da malaman azhar akan manufarsa daga cikin waɗanda suka yi lale habin da wannan yunkuri nasa har da shugaban cibiyar ta azahar na wannan lokaci Sheikh Salim Al-Bashir. Ya rubuta littafai masu tarin yawa a lokacin rayuwarsa. Mafi shahara daga cikin littafansa dai shine littafin nan na Al-Muraja'at آموزش زبان فارسی مکویی harshen فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci idan ana tare da mu a yau da yadda Allah za mu shiga cikin darasi na 163 a cikin wannan shiri dai za a ji tattaunawa tsakanin muhammad da abokinsa yusuf wanda yake a can kasarsa wanda kuma ɗaya ne daga cikin masu koyon harshen farisanci a ƙaramin ofishin jakadanci na jamhuriyar musulunci ta iran da ke ƙasarsa za a ji yadda suka tattauna tare da muhammad dangane da yadda suke samun horo na koyon harshen farisanci da kuma yadda akan ɗauki ɗaliban da suka nuna ƙwazo zuwa ƙasar iran domin ƙara samun masaniya akan al'adu da kuma yadda harshen farisanci ke da adabinsa idan ana tare da mu za a ji dai yadda tattaunawa su ta wakana amma kafin nan sai an fara da sauraron kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka cetor یایا چطور است؟ یایی چند ماه وسو ان وطنی بیخبرم بانی دا لاباری راست میگویی دگسکه ککی از این به بعد دگنزو در ارتباط دنگنتکه من خواهم بود زن کسان چی؟ خبری شده است ونی باری یا کسان چه؟ مثل تو کمر کی؟ من یاد میگیرم زن کویا زبان هرشی فارسی چی؟ تجربه مسنیا من استفاده می کنم زنگ امپانی من دوست دارم استفاده کنم ina son in yi amfani جدی da gaske دانشگاه Jami'a. To میروی kai za ka tafi رایزنی ƙaramin ofishin jakadanci farhangi na al'adu آنجا چنگ آموزش کویو آن برگزار می شود زا گدانر دشی عالی است یه که که قره تو آشنا شدی کی کس سامو مسنیا من نمیدانستم نی بنسنی با چندی پیش بر جمع با به طور اتفاقی بابز امانی دوستانم ابوکینا نمایشگاه بج کولی ما رفتیم منتفی ما متوجه شدیم من فهم چی ما شرکت می کنیم زمو هلرتا خبر لاباری خوشحال می چکی ترم زنگوان کراتو تو یاد میگیری کی کنا کویو الان ینزو دانشجو دالبی سوم ناوکو بهترین مپی بیچی آنها دعوت می شوند انا گیتر سو این روزها waɗannan کو؟ من درس می اینا کراتو بتوانم بیایم زن ای زوا آنها می آیند زاسوزو یک ماهه na wata guda. Saikon. Ka yi ƙoƙari. Man mibina. Zan gani. Man dustoran na. Ina son in gani. Fursat. Dama. Nazdik. Kusa. Farhang. Al'ada. Zendegi. Rayuwa. مردم متنی آشنا مسنیا To madalla an saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawa tsakanin Muhammad da abokinsa یوسف تا هنگر ویر ترهو کمر سلام حالت چطور است؟ چند ماه هست که از تو بیخبرم سلام علیکم یا یا ککی wasu 'yan watanni bani که. راست میگویی من شرمندم از این به بعد بیشتر با تو در ارتباط خواهم بود. abin da na ji kunya daga yanzu zan ci gaba da tuntuɓar ka چطور خبری شده است؟ تو یایا اکوی لابری نه؟ آره من هم مثل تو زبان فارسی یاد میگیرم دوست دارم از تجربه های تو بیشتر استفاده کنم ای نی کمرکا اینا کوین هرشن چی نی؟ ina son in yi amfani da masaniyar da kake da ita sosai جدی کجا به دانشگاه می روی؟ دگسکی؟ اینا کنا زوه جامعه؟ نه در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آنجا دوره های آموزش زبان فارسی برگزار می شود. ا اگر کشن اپشن کردن چنگ جمهوری مسلم چی تا ایران a can ake ba da horon koyon harshen farasanci. عالی است چطور با رایزنی فرهنگی ایران آشنا شدی؟ نمیدانستم آنجا هم دوره آموزش فارسی برگزار می کنند دکه و قره تایایا کسامو مسانیا دا کرمین اپشن جکارن چن ایران بسان چه و اچما سنا بایر دا هوران کوین هرشن پارسان شیبا چندی پیش به طور اتفاقی با یکی از دوستانم به نمایشگاه قرآن در رایزنی فرهنگی ایران رفتیم. آنجا متوجه شدیم که می توانیم در دوره های آموزش فارسی شرکت کنیم. ‘Yan lokutan da suka gabata ba tsammani ni da wani abokina muka tafi baje kolin qur'ani a karamin ofishin jakadancin Iran. A can muka fahimci cewa za mu iya halartar horon کویان پرسنچی از این خبر خیلی خوشحالم چند ترم است که فارسی یاد میگیری؟ na yi چکن جن لباری wannan labari نو نی ککی ne کویان الان دانشجوی ترم سوم هستم. چند ماه دیگر بهترین دانشجوها به ایران دعوت می شوند. من هم این روزها خوب درس می خوانم تا بتوانم به ایران بیایم ینزو نی دلیبی نه از آن گونه اوکو a wasu 'yan watanni ɗaliban da suka fi ƙwazo za a gaice su iran nima a waɗannan kwanaki ina karatu da kyau don in samu zuwa iran دانشجوها برای آموزش بیشتر به ایران می آیند؟ ɗaliban suna zuwa Iran ne domin su ƙara koyo da kyau? بله هر سال چند بار دوره های یک ماهه دانش افزایی زبان فارسی در ایران برگزار می شود و دانشجوهای خوب دانشگاه ها و رایزنی ها در آن شرکت می کنند. ای اکوچ شکره سود دامه انا گوده ند شری نباید دو هرو نو تا گوده دو منک سنن پارسنچی چی ایران لالو بله، ماسو قرزو او ای دو کما کنن اپشوشن جکادن چی سنه پس سعی خودت را بکن خیلی دوست دارم تو را در ایران ببینم فرصت خوبی است که از نزدیک با فرهنگ و زندگی مردم ایران آشنا شوی کنن سه که کوکری ƙoƙari ina اینکن که ایران a iran dama کسامو mai کن الادو در رایور متانن ایران, madalla yanzu kuma اما سلام حالت چطور است؟ چند ماه است که از تو بیخبرم راست میگویی من شرمندم از این به بعد بیشتر با تو در ارتباط خواهم بود چطور؟ خبری شده است؟ آره من هم مثل تو زبان فارسی یاد میگیرم دوست دارم از تجربه های تو بیشتر استفاده کنم جدی؟ کجا؟ به دانشگاه می روی؟ نه در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آنجا دوره های آموزش زبان فارسی برگزار می شود عالی است چطور با رایزنی فرهنگی ایران آشنا شدی؟ نمیدانستم آنجا هم دوره های آموزش فارسی برگزار می کنند چندی پیش به طور اتفاقی با یکی از دوستانم به نمایشگاه قرآن در رایزنی فرهنگی ایران رفتیم. آنجا متوجه شدیم که می توانیم در دوره های آموزش فارسی شرکت کنیم. سی برگزار می شود. عالی است. چطور با رایزنی فرهنگی ایران آشنا شدی؟ نمیدانستم آنجا هم دوره های آموزش فارسی برگزار می کنند. چندی پیش به طور اتفاقی با یکی از دوستانم به نمایشگاه قرآن در رایزنی فرهنگی ایران رفتیم. آنجا متوجه شدیم که می توانیم در دوره های آموزش فارسی شرکت کنیم. از این خبر خیلی خوشحالم. چند ترم است که فارسی یاد می گیری؟ الان دانشجوی ترم سوم هستم. چند ماه دیگر بهترین دانشجوها به ایران دعوت می شوند. من هم این روزها خوب درس می تا بتوانم به ایران بیایم. دانشجوها برای آموزش بیشتر به ایران می آیند؟ بله، هر سال چند بار دوره های یک ماهه دانش افزایی زبان فارسی در ایران برگزار می شود و دانشجوهای خوب دانشگاه ها و رایزنی ها در آن شرکت می کنند. پس سعی خودت را بکن خیلی دوست دارم تو را در ایران ببینم فرصت خوبی است که از نزدیک با فرهنگ و زندگی مردم ایران آشنا شوی تو مدلا an ji wannan tattauna محمد gudana tsakanin muhammad da abokinsa yusuf ta hanyar wayar tarho wanda ɗaya ne daga cikin masu halartar kwas da ake barwa na harshen farisanci a ƙaramin ofishin cikadanci na ƙasar iran da ke ƙasarsa wanda kuma ɗaya daga cikin burinsa shine ya kammala wannan kwas ɗin domin ya halarci wani babban kwas ɗin na koyon harshe da adabin farisanci a ƙasar iran idan allah mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban tattaunawa ta gudana a tsakanin su to amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama gudusiyan da muhammad amin ibrahim kyawa da ya ɗauki shirin a fefe ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. matasa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum mu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikin sa muke tattauna dukkan lamurin da suka shafi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo da shi a fagen rayuwa. Yau ma da izinin Allah ga mu dauke da wani sa wanda a yau zai kai mu a jamhuriyar Nijar inda wata kungiya mai sunan Prodac ta kaddamar da wani shiri na yin zagaye a cikin makarantun boko domin waye kan ɗalibai a kan sanin hakkin dan adam da kuma kishin ƙasa. Sai a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka zan zan gabatar. fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba. yake baka da To madalla da fatan an daidaita domin zan cikakken shirin. Kamar da watakila aka ji a farkon shirin yau muna jamhuriyar Nijar musamman ma a arewacin kasar da wata kungiya mai sunan Prodac ta kaddamar da wani shiri na yin zagaye a cikin makarantun boko domin faɗakar da ɗalibai akan sanin hakkin ɗan adam da kuma kishin ƙasa ƙungiyar dai mai sunan product za ta dinga zagaye daga wannan zuwa waccan makaranta domin gabatar da shirin nata wanda ya tanaji faɗakar da ɗaliban makarantun na sakandare sanin ko menene kishin ƙasa da sanin haƙƙokin da suka rataya a kan ɗan adam malam adamu ali wanda ake kira da edin jagoran ƙungiyar ta product ya yi mana bayani da farko akan ƙungiyar tasa So kungiyar da nan ta product a turanci kenan kungiya ke ta matasa waɗanda suka gamu domin yi aika wanda za su bunƙasa abin da ake ce ma zana kenan al'adudinmu na gargajiya kuma da ayyukan hannu ta ji manufar kungiyar kenan to wannan kungiyar kenan wadda ta tara matasa muna kokowa ne domin mu bunƙasa kenan al'adunmu na gargajiya kuma mu bunƙasa ayyuka na hannuwa wannan kenan kungiyar yanzu yau da wata biyar zuwa hudu mun samu wani babban tallafi daga wani program ne wanda ake ce ma bazok E eh wani tsari ne kenan wanda ya samu kudi daga kungiyar turai ta tsarin kima DVM Fed for Independent Development kashi na goma ya ba wannan eh, tsarin shi kuma wannan tsarin na faza bude ya taimaka ma eh, kungiyoyi a cikin jihohi kenan dan su yi aiki na ci gaban kasa to a cikin wannan tsarin ne kenan mu muka samu sai suka ba mu kuɗi kenan muka gabatar da ayyuka To Malam Adamu Ali ko za ka iya mana bayani akan ayyukan da kuka so yi da tallafin kudaden da kuka samu? Aiki na farin farin wanda muka gabatar da suka bamu wannan kuɗi shine kama waye ma jama'a kai ta fannin radio ina an yi deba da harshen Hausa da harshen Buzanci da harshen faransanci duka abin da ake cewa duwa e de toile kenan eh, hakkin ɗan adam da kuma abin da ya rafe ɗan adam aka yi wannan divoire da harshen wato muhawara ko muhawara yawwa aka yi muhawara eh da harshen faransanci da harshen hausa da harshen abzanci wannan kuma muhawara ta aka yi recording ɗinta aka yi a restaurant kenan kuma aka yi ta watsa ta aka yi ta watsa ta aka yi ta watsa ta aka yi ta watsa ta wannan aiki na hawarin ne kenan wanda muke da wannan kuɗin aiki na biyu kuma wanda muke da wannan kuɗin wanda muka samu daga bazok tune kenan aka ɗauko matasa ishirin da biyar fadodi cikin kungiyoyi cikin kulob kulob matasa 25 samari da yan mata kuma aka ba su horo na kwana biyu bisa abin da ya shafi halloli hakkin dan adam kuma da abin da ya rattabi dan adam a cikin zamantakewa ta cikin kasa yau muna tsari ko muna aiki na uku wannan shi ma tsari ya kumshi yara ki zamu kaiwa ga nakololi daban-daban masu zaman kansu da na gwamnati wannan nakololi muna tare da ya ya karanci hakkin dan adam da zamantakewa shi wannan eh, tsarin da ta yake kenan muna zuwa cikin wani lokulolin mu zamna mu tattauna tsawon awa guda zuwa awa guda da rage hakan To Malam Adamu Ali ko in ce Idin kun zaɓi ɗalibai musamman ma na makarantun sakandare domin faɗakar da su kan kishin ƙasa da ma sanin hakkokin da su karace kan ɗan adam ko me yasa kuka zaɓi ɗalibai? Na'am dalilan su ne kaga na ɗaya dai in ka diba ɗalibai kenan suna nan ga karatu kenan in dai Allah ya yarda wata rana idan watan wata rana ya kama in ji malam Bahaushe su ne kenan za su ɗaukar gama wannan kasar kenan su ne ministiri na gobe su ne wakilan su ne dai a fata magabatan na gobe to amma da muka yi nazari a cikin kungiyar mu da kan cewa ya kamata a ce to wannan mutanen tunda wata rana idan wata wata rana ta yi da lafiya su ne za su yi kuma bindigar kire ya kamata a ce sun fara sanin ina aka sa gaba ne ne abin da ya rataya ga haƙƙin ɗan adam ne ne abin da ya rataya ga hakkin su a matsayin su na na mazaunan ƙasa kamar Niger kaga abu ne kenan na biyu kuma sai muka gano da kan cewa su ga ɗaliban ka san akwai lokacin da lokaci zuwa lokaci ɗalibai wannan suna zanga-zanga haka in suna neman wani alawus alawus kuma suna neman a ƙara musu mushanni kuma suna neman wani abu ne duk da sun wuto suna jerin gwano to idan wannan jerin gwano ana yin sai ga wasu wannan ɗaliban suna kare wanga suna zagin wanga suna dai abubuwa wanda ke bai kamata ba sai muka gani kamar wannan abu kare kare wannan da zage zage ba kishin kasa ba ne mai fito ne da kasa baya ne kenan ya kamata ya cancanta waɗannan ɗalibai su ne ita gare su mu shi mu waye mu musu hukunta musu wannan abu da suke kakarewa da suke zage zagen da suke wurin zanga zanga da wannan abubuwan da suke kakarewa abubuwa ne wanda yake na 'yan kasa ne duka kare su bai kawo alheri kare su bai sa mu ci gaba sai dai mu koma baya kuma waɗannan abubuwan da suke kakarewa idan suna zanga-zanga abubuwa ne wanda ke da kuɗin uwayensu ne aka siye su tunda kuɗin da lamfar uwayensu ke badawa tax da uwayensu ke badawa da shine aka aka siye wannan abubuwan kuma kun komo kuna zanga-zanga kuna kakkarya su wannan abubuwa sai muka gani dai kenan a takaice dai mun lura da cewa a cikin lakololi kama babu kishin kasa ne da ya kamata shi kuma kaga an Allah ko bai da kishin kasa ai an yi mugun abu to sai muka ce ya kamata a ce da gaugawa da gaugawa wannan rashin kishin kasa da muka gano a cikin lakololi ga ɗalibai ya kamata a ce mai maganin shi Ganin wannan shirin na da mahimmanci sosai ko za ku ci gaba da shi wasu sassan kasar wannan ma wata tambaya ce da Adamu Ali ya amsa yana mai cewa. To yanzu dai tallafi ne muka samu daga wata kungiyar da ake kima ko mutum da wani da ake kima kwazon kudi. Kudin da aka bamu ya tsaya ga nan cikin eh, garin agada musamman ma cikin lakwal guda shida, masu zaman waɗannan guda shida a yanzu dai ba mu wuce su da gare su ne za mu tsayawa yanzu sai mun kare kenan daga gare su bisa abin da za mu tattauna mu gani kamar ne wannan aiki ya aifu lokacin da kenan sai mu tunkari shi wanga eh, partner kin wanda ba mu kudi mu ce muke ai wannan abu muna fata a ce an ƙara mana wa'in su kuɗi ko kuma an samu wani sabon tsari da wanda ya kamata a sake taimaka mana kuma dan wannan aiki na wayewa kai da muka fara yi a ce mun yi shi duk cikin lakurori da na cikin jihar agadas kuma a ce har mun fita waje ma daga cikin agadas mun je wajen su ciwo kai labari na wannan kin wanda ya shafi dai hakkin ɗan adam kuma da yaunin da yan rafi akan ɗan adam bisa harka eh, zaman da fitowa ta yau da kullum. To a yanzu ko akwai wasu matsaloli da kuke fuskanta cikin ta yadda wannan shirin? A gaskiya yi yi wallahi sai ce maka mun gode ma Allah in ce maka akwai wata matsala wadda muke fuskanta yanzu gaskiya na maka zancen banza ba haka nan bane tunda kudin da muka bayar da shi wannan program din na fazo ya ba mu su wayannan kudin kaga kenan babu wata matsala dan mu yi wanda aikin mu fara shi lafiya mu kare shi lafiya komi da komi sai ce maka yana nan kaga mu ta mu tana shirye wayanda muke tare da su kamar da shi masanin bisa harka aikin na adam da kudin shi ma yana bi muna tare da wayansu eh, mamuzin wata turfi wanda suke mana wani abu da ake cewa escape kamar wani dan wasan koko ne na minti zuwa minti uku domin mutane su gane da aka sa kai inda aka nufa lokacin da a ba eh, ɗaliban da class ke yin tambayoyin su ga shi wannan ke na wanda yake shi ne muke tare da shi ya san eh, duk bayani bisa harkar harkokin dan adam sai in ce maka da a takaice yanzu dai gaskiya alhamdulillah babu kana aikin yana gudana kama yadda muka tira sai da muka yi tashi bisa wannan dokokin nan To Malam Adamu daga ƙarshe ko akwai wani kira ko kuma fata da kake da shi game da wannan shirin kiran da gare ni shi ne dabuwar eh, ga ɗaliban wace gane da kan cewa wanga abu ne wanda yake ya shahi kowa da kowa ɗalibi musamman ma ɗalibi saboda mu muna ƙara jawo hankalin ɗalibai da kan cewa yana da kyau ba ma ce irin wanga ba aiki yana da kyau a ce kamar a matsayin mutum na ɗalibi ne a ce yana neman sani ina a matsayin matashi ko matashiya ɗalibi ne ko ɗaliba ya kamata a ce ka nemi sani ina yana da kyau kuma yana jawo hankalin ɗalibai na ko ina ma ba ma na Nijar ba a ce sun tashi sun nemi sani musamman ma sai wanda ya shahi ne hakkin su wanda ya rataye a gwamnati kuma ne hakkin gwamnati wanda ya rataye a kansu saboda mutum dan adam ba dabba bane in kana zaune cikin kama jiha kana zaune cikin kasa dole ne kana da kana da hakki kai ma tunda kana da inci kana da hakki kuma ka san da kan cewa kuma gwamnatin da kake zaune cikin kasa shi yana da hakki a bisa ka kenan a nemi sanin menene hakki hakikuwan na gwamnati a wuyan ɗalibai a wuyan mutane kuma haka su ma ɗalibai da gwamnati na da hakki a wuyan wannan kira na ɗaya ne kira na biyu kuma ga shi wanga program fazofin muna mushi godiya da ya ce maka mana gaskiya yi sigin layi sunan kungiyoyin mu sun wuto mun yi aika mutane sun gane kanta aika sun kyau to kenan muna nema a ce ya ƙara ba mu yarda kuma ya ƙara ba mu wani tallafi saboda wanga aiki da muka fara a nan cikin jihar Hajar a ce gobe in Allah ya yarda mun yi shi a cikin da'irori wanda suka tafi kamar su Arliti wasu Adarji na cikin Gal To masu sauraro duka-duka a nan ya kamata mu sallama da ku a cikin wannan shirin. Don haka godiya ta musamman ga shi Adamu Ali, jagoran kungiyar Product da ke fafutukar bunƙasa al'adu da ayyukan hannu a arewacin jamhuriyar Nijar. Sai kuma wanda hada mana shirin Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa. Daga nan ni Hassan Barka ke cewa da ku ma'assalam a futa lahiya. a tawul kana ta haure kafa mu maka nafkin domin kare lafiyarka. ka ko abinci ba ta ci sai sauran ka kosir ka kosir ka je ka yi tunani lallai fa ba kamar tagunka. Ai ba kamar tagunka. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. A shirin na yau za mu mai da hankali ne kan ciwon alarji wanda wani ciwo ne da ke haifarwa da mutum kaikayi ko ƙuraje sakamakon ci ko sha ko kuma mu'amala da wani abu da jikinsa bai so. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla kamar da aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan ciwon alarji. Shi dai alarji wani ciwo ne ko a ce larura da ke haifarwa da mutum kaikayi ko kuraje sakamakon ci ko sha ko kuma mu'amala da wani abu da jikinsa bai so. Shi dai ciwon alarji iri-iri ne kuma tasowarsa ya bambanta tsakanin mutane da ke fama da shi. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato muna da Dakta Abubakar Sadiq Isa ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa ko me ake nufin da shi ciwon na alerji. wato shi ciwon alaji dai za a iya misali ga cewa wani abu ne wanda jikin ɗan adam bai saba da shi ba ya na ya yi ya da shi ko abin nan ta waje ne ko kuma watakila ya shiga cikin jikin ɗan adam saboda jikin bai saba da shi ba sai ya zama na jikin ya mai da martani ta wasu hanyoyi to waɗannan mayar da martanin sai ya zama na kamar ya cutar da ɗan adam domin akan samu abubuwa waɗanda suke fitowa a jikin waɗanda mutum ba zai ji daɗin kasancewarsu a jikin shi ba. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa shi ciwon na alerji yana tasowa ne sakamakon ci ko sha ko kuma mu'amala da wasu ababe kowanne ƙarin haske ne dakta zai yi mana a nan? Wato misali abin da nake nufi abu na waje shine idan mutum bai saba da kamar abu ko da a ce sabulun wanka ne mutum yake amfani da wani iri sai ya canza ko kuma a ce wani idan ya zo ya yi cuɗanya da ko gashin wata dabba kamar doki ko canwa da makamantansu ko kuma wata fulawa ma ko wata ciyawa ma da abubuwa da dama da sai ka ga jikin ya mai da martani ta hanyar yin kaikayi misali guda ɗaya kenan haka kuma wasu abubuwan ko man shafawa ma duk na wajen wasu kuma abubuwan sun yi amfani da su ne a ciki ko an ci abin ko saboda haka mutum bai saba ba sai ya mai da martani ko kuma magani kamar magani na sha ko kuma na allura to dukansu suna iya jawo waɗannan abubuwan sai su ga mutum ya samu ko a jikin ko kuma irin ƙirage ko mishi nan take a jiki ko kuma ma har ya kai ga ya fito da borin jini za ka ga wuri ya yi rufe-rufe ya kumbura haka bangaren jiki daban-daban. To idan ma ya yi tsanani wani lokacin za ka ga kumburin har ba wai na waje ne kawai ba har a ciki. Misali wajen numfashi ma a makogoro saman makogoron inda numfashi iska take shiga ake numfashi zai iya kumburi wato har ma mutum ya kasa numfashi har yana iya kisa. To nau'i nau'i ne akwai wanda yake zafi akwai kuma yana da tsanani wani kuma za ka ga ƙasa-ƙasa haka ne watakila ƙarƙarin ya ko ko ƙurajen don ya danganta da rikicin mutum ya ga dama da mai da martanin da kuma shi abin da yake dawo shi wannan alerji ɗin. Dakta shi wannan ciwon alerji gadon sani ake koya ne lamarin yake. To ba za a ce gaba gida abu ne na dole sai gado ba. babu shakka a irin yadda Allah ya halicci abubuwa a yanayin jikinmu akwai abubuwa da Allah halitta suke ba mu kariya ga irin waɗannan a irin yanayin abubuwan da ke ɗauke a cikin jininmu. To za ka ga wasu a zuri'ar suka ba shi da irin wannan saboda haka mutum in ya samu irin wannan za ka dubiya watakila a iyaye ya gada ko kuma watakila a kakanni amma kuma akwai wanda ko babu irin wannan sai dai kasancewar inda zo ya yi cuɗanya da irin waɗannan abubuwan ba amma mudin ya yi cuɗanya sai ta ga abun ya saboda haka a wai za a ce ɗaya bisa ɗaya an tabbatar gadin ne ba amma dai ba zai rasa nasaba da cewa mutum yana da alaƙa da jini na mutane waɗanda suke da irin wannan matsala. Dakta kamar daga cikin waɗannan nau'ukan na alerji da kuka bayyana wani ya fi illa ne daga cikinsu? har cikin jikin ɗan adam ma yana shakuwa musamman wanda zai shaƙe wajen numfashi kaga a ce yin numfashi ya gagara mutum ba zai iya yi ba kuma tashi guda yake zuwa ana kiran shi acute anaphylactic reaction to irin wannan gaskiya shi ya fi illa saboda nan da wuri-wuri zai iya kashe mutum. To ko ana warkewa daga shi wannan ciwon na alerji? Wannan ma wata tambaya ce, wannan ma wata tambaya ce darakta ya amsa yana mai cewa abu ne sai tashi tashi yake zuwa yawanci um, mutum in ya kamu musamman in irin wannan na gadan sun ya kama shi za a iya maganin shi ya rabu da mutum ko kuma wani lokacin ma da kanshi ma sai kaga ya saki mutum to wannan irin warakar ana iya ce mutum ya warke To amma kuma wannan ba zai hana wani lokaci abin ya kasa dawowa ba. To sai dai ya tashi aka yi amma ko ba ka yi ko allura da ya daidai da wannan sun za su sun kan da shi. Eh, an manta ma kamar mutum yana da shi ɗin. To amma dai a ce ya bar mutum gaba ki ɗaya in dai yana da irin wannan halar ɗin. To ta nan sai a ce ba a wajen sai dai in cuɗanyen nan ba ta kasance ba. Wanda kuma shi wuyan shi shi ne wani lokutan mafi akasari ma na ga mutum shi kan shi ma gane ne yake tayar mashi da wannan ɗin kamar wasu magunguna ne haka ake sha na kwantar da shi ciwon haka? Eh, akwai magunguna da dama waɗanda asibiti ake amfani da su, amma zaɓen wanne ne za a yi amfani da shi ya kasance da yawan tsananin da shi abin ya bayyana a cikin ɗan adam. misali irin wannan da zai ce mutum ya kasa numfashi har ana neman ɗaukar ta kaga allura ce da ake yi nan da nan akwai kuma wanda shi kamar in dai don ta ƙananan ƙuraje ne a jiki wataƙila da ko kai ko irin wannan gorin jinin na waje to wani lokacin magunguna ma na haɗiya suna iya warkar da mutum amma dai shawara ita ce idan abin ya faru a samu likitoci masana su za su bambance wanne ne ya dace ko amfani da shi kar ya zama mutum ya yi gaban kan shi ya ce zai sha magani wataƙila kuma ko ya allura a samu aka. Dakta kamar wace shawara ce su masu fama da wannan ciwon na alerji za su amfana da ita ne domin kare kansu? Eh, shi ne mutum idan ya zama yana cikin wannan yanayi yana samun alaji musamman a kai musamman ko in ya shafi misali a ce asma ko ma da wani irin ne da mutum ya yi kokari ya fahimci menene yake tayar mishi da shi Ko ya guji wannan abin da zai zama lafiya saboda haka idan mutum ya gano sai ya guje shi ko da turare ne ko man shafawa ko sabulu ko wani irin yadi ne da ake ɗan kira da shi ko amfani da wani abu dai na daban aka kuma mutum gida ko in ya san misali yadda ne idan ya zo kusa da ita yake samu ko ya guji wannan to ballantana ma idan abin ya shafi wani abu ne da za a ci ko a sha duk sai a guje su. zan kai ga likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da mu mai sama allah ka taimake su amin. to masu saurari da wannan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu Dr. Abubakar Sadiq Isa daga asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na jagoranci shirin kicewa mu huta lafiya. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai. Na ce a gaida likita kiɗe-kiɗen iraniyawa haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa mai muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa kamar da muka saba ne shirin namu yana gaito muku mawaƙa daban-daban da suka yi fice kan nan ƙasar iran kuma suka yi waƙoƙi daban-daban kan mawdu'ai daban-daban da su shafi soyayya wato son ƙasa kenan da kuma suka waƙe ɗabi'a. To a yau shirin namu ya gaito muku Hussein ɗalibi ne wani fahimtar mawaƙi a nan ƙasar Iran inda shi ma zai baje kolinsa domin jin irin waƙa da tanadar mana da haka ma saurare sai a karkaɗa kunnuwa domin kuwa ya shirya tsab domin ba mu tsaraba da ya tanadar mana a cikin shirin namu da yake masu iya magana na cewa waka a bakin mai tafi daɗi kar in cika ku da surutu barin haɗa ku da shi domin jin abin da ke ɗauke da shi ai saurare lafiya. فکر با چرا بیونه همین فکر با چرا بیونه بکاریم بکاریم می پاسر از درون موسون می پاسر از درون موسون امی پیش رو هفتم بمونی دواریم امی پیش رو هفتم بمونی دواریم هفتم بمونی دواریم هفتم بمونی دواریم هفتم بمونی دواریم هفتم بمونی دواریم امی لحظه لحظه وقتون که گذشته ره تلایه امی لحظه لحظه وقتون که گذشته ره تلایه بیا کوچه نکوتی عمره که خوش نیتی خدایا خدایه بیا پاچه نکن عمره که خوش نیتی خدایه آدم خورون دنیا و جیب بمیرن مگر امو بمردیم امی دسه بگیرن امو بهار نستیم نپاییز و زمستون دایم و سبز آباد گمانی خاک ایران گمانی خاک ایران گمانی خاک ایران گمانی خاک ایران کرد دنیا چه کاری و چه باری و بی خیال نیشتی یا با ایراد شوری چمو دل و کتابه بکن با قید خوبه اگر ورد دوستی خوری بیگون چوبه خوری بیگون چوبه خوری بیگون چوبه خوری بیگون چوبه خوری بیگون چوبه خوری بیگون چوبه خوری بیگون چوبه To an gaishe ka Hussein Ɗalibi da wannan waka da gabatar mana da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su. To bari in ƙara komawa gefe in baka da masu saurare domin ƙara baje kolin waƙar da ka ta mana ta biyu a cikin wannan shirin. Amma kafin wannan lokacin a madadin wanda suka tallafa har shirin kamar ko jishi kamar haka ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gaitar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. دل پسی ها فصل سرد بی کسی ها فصلی که خزون میگیره هم دلی هم نفسی ها فصلی که توت باره دست اجنبی تو کاره دشمنی های آور ما با صدای مهربونی تازه می کنی هوا رو میبری ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da yau kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ku masu saurare. Hassan barka a ne ke muku da marhaban a cikin shirin. To kamar da muka riga muka labarta muku tarayyar Najeriya ta tabbatar da cewa ita ce ta taimakawa makwabciyarta jamhuriyar Benin wajen dakile juyin mulkin da sojoji suka soyi a ranar lahadi ta gabata to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala bi BOH Hausa Radio Musulunci Tehran. A mai magana gwani lawan Ali game da shugaban kungiyar kira da sauraron rediyo ta Afirka reshen Najeriya. A zan yi tsokaci dangane da wannan ra'ayi da kuka sa mana akan juyin mulki da Najeriya ta ce ta sanya sojojin sojojinta suka je har suka yi nasarar daƙile juyin mulki to gaskiya wannan mu sai dai mu ce hauhi ne bayan hari magana ta domin allah idan kura ta hausa suka ce idan kura tana maganin zawo to ta wakanta muddin najeriya za ta daƙile za ta kai sojojinta su daƙile juyin mulki a wata ƙasa to me isa ba za su yi amfani da wannan damar ba dan ganin an daƙile matsalar tsaro musamman da take gudana a arewacin najeriya da don haka mu wannan gani muke gaskiya gaskiya kawai dai sha su faɗi ne don haka muna kira da shugabannin afirka musamman wanda suke akan tsalin mulkin farar hula to da su yi wa al'ummar su adalci domin muddin ba adalci a wannan kasar to addu'ar talakawa ba tana karbuwa. Gidan rediyon Tehran barkan ku da warhaka barka da rana gaskiya muna godiya da bamu maudu'in da damu tofa albarkacin bakin mu da kuke yi a cikin wannan gidan rediyo mai albarka gaskiya muna jinjina muku kuma muna muku godiya sosai to alhaƙiƙanin gaskiya game da wannan juyin mulki da aka so a yi gaskiya wannan abun bai kamata ba ma a ce hakan bai kasance ba don ba a ji daɗi ba don ya kamata a ce an firkice wannan gwamnati an ba ma sojojin nan wannan gwamnatin kawai saboda su sun nuna kasawarsu to tun da ko sun nuna kasawarsu ai a ma masu iyawa su iya saboda mutane suna cikin ɗanɗana azaba a cikin wannan najeriya a yanzu saboda a yanzu a arewa ban san wani gwamna wanda yake iya daga yatsan shi ya ce wai shi ya ima jihar shi babu sai dai kawai dama dama ubangiji allah ya daya dora a mu akan makiyan mu kuma ya daidaita mana al'amuran mu mai magana sani abubakar ne daga nan zaria Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu Radio Iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran ina so na bayyana ra'ayina akan juyin mulki wannan wanda mm-hmm. Dole wannan juyin mulki in alheri ne ubangiji Allah tabbatar da shi in alheri ne ubangiji Allah tabbatar da shi su kuma yan kasar Benin ubangiji Allah ba su zaman lafiya eh saboda in mu dan uwanka ya kama da wuta sai kai kokarin shafa ma naka ruwa ubangiji Allah tabbatar mana da alheri a kasashen mu na Afirka Allah ya tabbatar mana da alheri Allah sabko mana da sabon arziki a cikin kasashen mu juyin mulki wani lokaci da kake ga rishin adalcin shugabannin mu wallahi shine yake kawo shi wallahi rishin adalcin shugabannin mu na Afirka shi yake kawo juyin mulki to abinda zamu yi fata da shugabanninmu na afirka su yi adalci su yi adalci gani da wani da ya ishi wani tsoron allah mai magana yi su mai gyaran waya daga cikin tashar da magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na gidan radiyon jahoriyar Musulunci da ke Iran. Da farko suna na Malam Kabir da ke nan Marat Danguli kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. To alhamdulillahi wannan da aka ce Najeriya ita ta taimaka aka yi wannan juyin mulki na benin bai tabbata ba to ni a ra'ayina in kura na maganin zawo ta makanta kuma banda haka nan ni a ra'ayina kenan horon shi ce ta yi komi tunda ta ga najeriya ta yi kusa shine ta turo sojojinta ta hanyar na najeriya ga yanda za a in ba haka nan ba kenan akwai wahala kawai horon shi ce ta yi wannan abu babu wani abu ba najeriya ba najeriya in tana iya maganin ta tura ma wasu sojoji su yi maganin ƙasar wani me ba ta iya nata yadda ake kashe al'umma ake sace ɗiya suna makaranta babu tsaro da daddare ba bayan da za ka yi in gaskiya ne in dai kura na maganin za ta makanta mana ba ta maganin tsaronta da tura daga tura wasu kasashen waje je su yi maganin wannan ni abin da ɗauka kawai horon shi ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radiyon jamhuriyar musulunci Iran kai sai kuna tare da Ali Idris Maila wanda aka yi sani da Ali Jamaica a nan cikin garin Magada Kitari cikin jihar da Magaram a nan jamhuriyar Nijar. To alhamdulillah mun ga sanarwar Najeriya ta ta taimaka makauciyar ta Benin wajen dakile yunkurin juyin mulki. To mun gaskiya akwai aya tambaya akan Najeriya. Najeriya tana da wannan zaral ta taimaka wata ƙasa ake ɗaukan bayan Allah wanda ba su ba su gani ba 'yan ta'adda suke abinda suka gana ma a Najeriya. to gaskiya akwai ayar tambaya har in Najeriya tana da wannan garin tana da jiragen da zai wannan kenan kusan kawai yaƙi da suke da ta'addanci ma ba so su kawo ƙarshen shi muna fatan za su ɗauki azama ta ƙoƙarin kare ma gidansu balle su taimaka wata ƙasa muna muku fatan alkhairi radiyon jamhuriyar musulunci assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan rediyon jamhuriyar musulunci suna na hassan albasari fana angon fatima da ke nan cikin garin fataskun jihar yobe a tarayyar najeriya ɗaya daga yan ƙungiyar masu kira da sauraron rediyo a reshen arewacin najeriya to a hakikanin gaskiya maudu'in ku na yau dangance da yanayin juyin mulki da aka fuskanta ko in ce yunkurin juyin mulki a wannan ƙasa ta benin a birnin kwatano kenan wadda za mu iya cewa ƙasar najeriya kamar ita ne ta yi hoɓɓasa wajen dakile wannan juyin mulki din to a hakikanin gaskiya mun je ga yunkurin da ita wannan najeriya ta yi a kasar benin wajen hana wannan juyin mulki amma dai akwai buƙatar gaskiya a dawo nan cikin gida wajen ƙara fatattakan wa'annan 'yan ta'adda bangaren boko haram da ko bangaren lakurawa da ma ko bangaren iso da ma ko 'yan bindiga fulani ko kuma in ce dukkanin dai bangaren ta'addanci da a wannan ƙasa mu najeriya akwai buƙatar a ce an kawo ƙarshen sa ba wai a je makwabta a ce an yi wani hoɓa basa wadda kuma munan najeriya muna fama da bala'i ba hassan albasari abuwa kan garin fatasku to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu jama'a wannan kafa ina muku wani kwafa ta alkhairi a gaskiya kamar yadda tinubu ko kuma mu samu bayanai cewa najeriya ta taimaka ma benin wajen daƙile juyin mulki ta tura sojoji da jiragen yaƙi ta sama da sauran suna shawagi a garin to a gaskiya to ashe wannan ya ƙara bayanan cewa ashe najeriya wannan taddacin da ake yi da gangan ake bari kenan suna sone kenan ake wani ta'addancin ana kashe mutane ana sace mutane wannan ya bayyana cewa lalle gangan suke yi wa wannan abu to ubangiji Allah ya gane mana da shugabanni mu su gane su daina zalunta al'umman talakawan kasansu ya shiryar da su su mana maganin wannan tsaro Allah mana muwafaka magana Alhaji Usman daga gaudaza so ba so ba local government zuwa najeriya na garji ma wannan assalamu alaikum wa wabarakatuh gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran voh mai magana alhaji alhassan tayar daga filin je a jamhuriyar niger godiya muka yi da maudu'i wanda kuka bamu na dangace da dakile juyin mulki wanda kasar nigeria ta cewa ta yi ashe kura tana iya maganin yi makanta zawo amma ba ta makanta magani ba to alal hakika ma juyin mulkin ma a halin yanzu ma za a iya ce har yanzu da sauran zomo a kaba. amma tun da sun ce sun kyale juyin mulkin to za mu sa ido mu gani ashe kasar nigeria kawai yaƙi da ta'addanci da gaske na abba ta yi shine ya sa aka cinikin dan adam kamar yadda aka cinikin rago a kasuwa ta kara to allah ya sa dukkan inda dan nigeria yake yau ya gane da nigeria a yakin nan ba ba iya kare shi ne ba kawai kasuwanci aka yi da rayukansu da magana alhaji alhassan tayar daga filin jajen fure Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan da musulunci jamhuriyar ta Iran kai kuna tare da Suleiman Alhaji Buhari eh, mataimakin mai watsa labarai da na kungiyar masu kira da saurara zai ta Afirka reshen jihar da magaran da ke jamhuriyar Nijar. Eh, magana ta gaskiya wannan gurin jiwon mulkin da aka yi za a ce an yi ma kuma daga baya dai aka samu ya aka dakile shi wannan ya zamanto wani darasi ne dai ga sauran shugabannin kasashen Afirka. Rashin adalci da rashin mutunta Eh, hakkokin ɗan adam da rashin mulki na gaskiya duk shi ke kawo irin wannan juyajiyar mulki musamman kasashen mu na yammacin afirka da wurin shi tare na to mu dai yanzu kiran da za mu je ga sauran kasashen da ba a yi juyin mulki ba shugabanni kamar su najeriya wata d'ivoire to ya kamata dai su samu dai su gyara shugabancin su su ma al'ummar su aiki yadda ya kamata kuma dama wannan maganar in manta ba wani lokaci marigayi general kadafi ya taɓa gayin ta ne kusan afirka sojoji za su rike ta in har ana so kasashen afirka su ci gaba to kuma yanzu muna ganin maganar shi dai ta tabbata. rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ta muna muku fatan alkhairi mai magana nura abdullahi daga nan bakin ruwa hayar gasa a kaduna state a tarayyar najeriya shugaban kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka reshen arewacin najeriya to game da wannan yunkurin juyin mulki da aka yi a kasar benin ai shugabanni yanzu in dai basu gyara halin su ba to komai za ta faruwa domin allah yana karɓa addu'a bayansa da ake zalunta saboda wannan zaluncin da shugabanni ke matalakawa ya isa su ba sa nazari saboda su ba su cikin matsala talakawa su ne cikin damuwa yau an da wannan gari gobe an kashe wannan al'umma jibuwa ne jibu wannan kasa jibu wannan kasa in dai ba su gyara halin su ba wallahi kadan suka fara gani sakamakon wannan abubuwan ba za su tsaya haka ba kuma insha Allah duk wani azzalumi a Afirka nan ko a ina yake da yaddar ubangiji in yayi da kyau to zai ga da kyau idan kuma yayi ba kyau zai ga ba kyau muna muku fatan alkhairi Allah kuma ubangiji taimake mu duk inda wani shugaba yake azzalumi Allah ya mana maganin sa inda za a je a juya mulkin nan matukar za a samu saukin rayuwa talaka ya samu sauki to muna addu'a ubangiji Allah ya sa a juya shi amma in dai juyin mulki ne alkhairi a gurin mu ɗan Afirka ɗan arewacin Najeriya Allah ya kawo mana shi a kowace ƙasa ne idan kuma ba alkhairi bane Allah ya gyara mana zukatan shugaban ko kuma ya ba mu masu gyara ina muku fata alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci Iran. Miji mauri wanda aka dora danganci da juyin milki wanda aka so a kasar bene to Allah subhanahu ni a gani na wannan al'amarin bai zo da mamaki ba. Mun sha kira ga wannan kafa ta gidan rado Iran Hassan Barka mun sha gayi dangance da hadishin adalci na shugabanni wanda suke na kasashen Afirka wallahi kaɗan na suka gani kuma kai ci mu abin da ma muka ji ciwon shi muka ji takaici kamar a ce nigeria ta aika sojoji a ƙasar benin wannan abun ba wani abu ba ne wata manufa ce wadda take baka gyara gidanka ba za ka ce ka gyara gidan wani ta kaka najeriya an kashe wannan talaka yau an ɗauke wannan ɗayan masu ɗayan talakawa an kashe na kashewa an kama na kamawa har sun suna da wannan izinai an masu kokarin su gyara gidansu sai ku taiko ko gidan wani Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu a Hausa mai magana a musu dan kuka shugaba na kungiyar gaskiya da biyu ta nan garin da magana. To hakika dangance da wannan maudu'i da aka dora lalle eh, ana cewa an dakile juyin mulki. To shi kuma juyin mulki kusan har yanzu yana nan bai yi da juya ba da ake cewa dai. Amma dai yanzu haka su suke rike da eh, kafofin Eh, gwamnati gabaki ɗaya a labarin da muke samu ju mulki har yanzu da yana nan to lallai najeriya da suka ce eh, ta kawo agaji na game da eh, ka a juyin mulkin to lallai kenan wannan shine ke bamu damar cewar kenan lallai magana 'yan ta'adda da masu ɗaukan mutane suna shiga daji kenan ne ne wannan ginsu ne ba ta yi ba mai magana musu da ɗan fuka shugaba na ƙungiyar masu kira da sanar radio ta nan garin nan garin a tashi lafiya. Sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar Musulunci ta iran suna na mai magana samu na suke dan mutane limanci bar jamhuriyar Nijar. Dangantar dama da aka ba mu ta jin ra'ayoyinmu akan Najeriya ta ba da gudunmuwa a dakile juyin mulki da aka yi na kasar Benin. to alhamdulillahi eh, ita ga kan gizo ba ta kusa koki abinda ne kira gare mu al'umma duk wannan surutai ba su gyara mu mu gyara halayen mu mu yi tsoron Allah mu yi ta'addu'a mu yi ta ayyuka na ibada mu yi kyauta ma shunan mu sai mu daga hannu mu roki Allah sai ya saurare mu dangance da damuwar da muke ciki ta wannan yanayi waɗannan mutane da waɗannan ba a yan kafirai da wannan wuraren ba an kafirai kanun su game yake kun ba wanda ke iya kware wani baya da matsawana ga mugun dumi-dumi ko wasu ɗumuwa waɗanda suke saɓani haka wallahi mu koma gaba ɗaya ga Allah kai ka sallah yanka ni na sallah yanka kike sallah yanki mu bar layukan da muke mu Allah sannan mu ɗaga hannu mu roki Allah mu koma ko mu ta aikin da Allah ce yana so da haka Allah zai ba mu damar da za mu samu nasarar waɗannan kafirai. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gidan rediyo musulunci ta birnin Tehran. Malam Hassan barka barka da wannan lokaci. sunana ado kullu lantiyar garkuma tarmo jihar yobe daga kungiyar masu kira da sauraron rediyo afirka reshen najeriya to ra'ayina dai akan wannan yunkuri na biyu mulki na kasar benin alal hakika kasashen mu na afirka wannan abu in dai ba a gyara ba har kullum mun fara ganin irin wannan abun kenan sakamakon rashin adalci na shugabanninmu ta najeriya kuma wanda ta kai wannan agaji Allah saka mata da alkhairi abin da ya kamata kenan abin ya faru da makwabcinka ka kai masa gudunmawar taimako fatan alkhairi a gare ku tashi lafiya mai magana a dokun lalantiya ƙarfin hutar mu a jihar yobe. amma alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatan an shiga dare lahiya duk inda kuke radio tehran radio musulunci muna jin daɗin abubuwan da aka yi dangance da wanga juyin mulki allah ya ba soza bene galaba allah ya ci da su kuma game da aike-aiken da najeriya ta yi na sozanta ita najeriya tana da soza tana da jirage 'yan ta'adda suka suka gagare su ba su maganin ƙasar suka tiya kan talon suna kan iyan mutane ana sabata su kuna tare da iliya hamidin mutunan kugurce buza da wata an shiga dare lafiya eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu sashen hausa na biyu h barkamu da Haka. mai magana da wuli daga niyami a jamhuriyar nijar mai ra'ayi na dangane da wannan kurin juyin mulki da sojin kasar benin kan wanda ga alamu bisa taimakon wasu kasashe musamman najeriya juyin mulkin zamu iya cewa ya samu tangarda so gaskiya wannan yunkurin da najeriya ta yi mu za mu iya cewa abin allah wadai sabida idan muka tsaya muka dubi yadda duniya take tafiya musamman a namu yanki nan na afirka gaskiya mulkin demokuraɗiyya ba mulki ba ne wanda zai gyara al'ummominmu da ƙasashenmu sabida idan muka za muka duba turawan kasashen yamma suke amfana da wannan mulki na demokuraɗiyya ko da ake kira demokuraɗiyya gaskiya eh, mulkin soji ya fi gyara al'umma Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Nasiru Malam Sula Malam Falalu ne wanda ake kira da Nasarar Nas dan jarida a tashar Radio Sabuwar FM da ke nan babban birnin Niamey a Jamhuriyar Nijar a Babari Gidi. Kawai Najeriya sai in ce shugabannin ne nasu wallahi sai an musu turaren salamatu. Ba komai rage musu ba kawai a turara musu turare ne. Ya kamace su wanda zai maido hayyacinsu. To in ba karambanin damu ba me ya kai hura wai kai da kurji a gidanka kuma kake ɗaukan wai waɗansu sojojin kana kai su wai magani ka yi ma wata ƙasa wadda kai ma baka gyara ba gidanka kuma ka je ka ringa gyara makwabtanka ni wani ke gani kawai shiga shigula ce wai mutum ba aikin ka ba ka shiga shigulan mutane waɗannan sojawa da suke yunkurin juyin mulki na benin su suke da incin yin komai su suka ga damar abin da za su yau din suka ce ba kristanon shugaban ƙasarsu shi suke so shi za su bari in suka ce ba su san shi ba su san shi to masu sauraron mu da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka Agarista na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya thank you דעות ופוליטיקה